daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba ya kuma Makeri da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Wannan gwamnati tana bin bahasi ne domin ta tantance shi akwai badakala in akwai badakala me ya kamata a yi bisa la'akari da doka da oda. ministan shari'ar najeriya abubakar malami kan wato da aka ji kan badakalar rijiyar mai da ake kira malabu za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin da wasu jaridun gane suka yi a mako sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin yanzu sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a kashi biyu na cikin asibitoci a jihar borno najeriya da ta'addancin boko haram ya daidaita an lalata su ko kuma sun na aiki a cewar wani sabon rahoto hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a jiya laraba cikin rahoto tana cewa akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 a jihar sun lalace kwata-kwata jama'ai suka ce wannan adadin ya bayyana ne a rahoton farko bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar borno suka kaddamar da wani tsari na tattara bayanai akan matsayin aikin kiwon lafiya a jihar wakilin hukumar kiwon lafiya ta duniya a najeriya wundi alimu ya ce babban aiki da hukumar ta sa a gaba shine ceto rayuka da kuma rigakafin cututtuka tsakanin mutane miliyan shida da ke da buƙatar taimakon kiwon lafiya cikin gaggawa rahoton ya ce an kafa kimanin asibitoci na wucin gadi 100 a jihar borno don biyan bukatun jama'a na kiwon lafiya ciki hadda kananan asibitoci 49 na masu wato masu bada jinyar gaggawa a sansanoni 'yan gudun hijira ƙungiyar boko haram ta zafafa kai hare ta a kwanan nan biyo bayan sararawar watanni na hare-hare wato shekaru bakwai wanda ya hallaka sama da mutane dubu ishirin wannan rikici dai ya haddasa matsalolin jin kai babban sakataren majalisar dinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da mamaye ofishin hukumar zaben ƙasar gambia da jaman tsaron ƙasar suka yi kuma ya yi kira gare su da su fice daga ginin nan take a wata sanarwa da kakakin babban sakataren ya fitar jiya laraba sakataren na majalisar dinkin duniya ya kira ga sojojin gambia da kada su ɗauki wani ƙarin mataki da zai iya jefa zaman lafiyar ƙasar cikin rudani a shirin miƙa mulki da ake ciki a ƙasar ta afirka ta yamma wata tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma su hudu karkashin jagoranci shugaban labarai ellen johnson salif ta gana da shugaba jamme a shekaran jiya talata a gambia bayan da ta dawo shugaba ellen johnson salif ta ce bangarorin da wannan al'amari ya shafa duk sun kuduri aniyar samun zaman lafiya a don haka ta ce tattaunawa wannan al'amari a taron kolin kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma a ecowas da za a yi a ƙarshen wannan mako a birnin abuja najeriya a can kasar somalia kuma kotun da ta yi shari'a kan takaddamar zaɓe a somalia ta yi jifa da sakamakon kujeru goma sha ɗaya zaɓukan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a kwanan nan a saboda kurakurai da dama da suka hada har da harbin bindiga a wata rumfar zaɓe wannan hukunci da aka yanke akwai yiwuwar kila ta ƙara jawo cikas ga yunkurin da ƙasar somaliya ke yi na gudanar zaben shugaban ƙasa a ƙarshen wannan shekara masu sukar lamirin kwamitin sun ce akwai wasu muhimman batutuwan magudin zaɓe da aka yi watsi da su suka ce a cikin batutuwa har da zargin cewa kai tsaye fadar shugaban ƙasa na tsoma baki a harkar zaɓen sai dai shugaban ƙasar hassan sheikh mahmud bai bada bai mai da martani akan wannan zargi ba kuna shan wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump a jiya laraba ya sadu da shugabannin manyan kamfanonin fasaha na amurka wanda akasarin su masu sukan lamirin shugaban ne a lokacin yakin neman zaɓe na bana amma duk da haka babu wata alamar adawa a tattaunawar tasu zaman nasu ya da suka yi a helkwatan shugaban ya hada ne da shugabannin shararrun kamfanonin duniya kamar na facebook da na sheryl sandberg da kuma shugaban amazon jeff bezos da kuma elon musk shugaban tesla motors trump ya fara tattaunawar nashi ne da kalamai na sasantawa ya ce babu wasu mutane da suka kai waɗanda suke cikin wannan ɗakin ya ce muna so ku ci gaba da fasahar zamani masu inganci inji trump ya ce za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu ba da gudunmuwa ga ci gaban ayyukanku trump ya shaida wa shugabannin kamfanonin cewa za su iya kiransa ta waya kai tsaye su yi magana ya kuma ba da shawarar cewa su rika saduwa akai-akai kamar kowane watanni uku sai dai babu wani jagoran kamfani da ya yi wa 'yan jarida ƙarin bayani bayan tattaunawar tasu. jiya laraba da dare yan tawayen siriya suka ce an kulla wata sabuwar yarjejeniya da nufin kwashe farar hula da waɗanda suka jikkata daga gabashin birnin aleppo kuma ana sa ran nan da yan sa'o'i yan gudun hijira za su fara ficewa daga yankin da ke hannun yan tawaye kafofin yan tawaye da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a yankin sun tabbatar da rahoton na tsagaita buɗe wuta amma jaman gwamnatin siriya sun ce ba su da masaniya game da sabuwar yarjejeniyar kuma ana ci gaba da yin shawarwari labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc da majalisar wakilan najeriya ta kammala sauraron ba'asi a bainar jama'a kan wata rijiyar mai mai lamba mai tanda biyar wadda ake zargin an sayar da ita ba bisa ka'ida ba bayan kwato ta daga iyalan tsohon shugaban najeriya sani abacha wannan rijiyar an ce tana da mai sama da ganga biliyan tara kuma har yanzu ba a fara haƙo mai a daga cikinta ba Wannan rijiyar mai mai lamba 245 wacce aka samu suna Malabo dai tun shekara 1998 ake takaddama a kanta inda waɗanda suka saya suke zargin an yi musu kwace. Kamfanonin man Shell da Malabo Oil and Gas da kuma Muhammad Sani Abacha su ne suka zuba hannun jari a wannan rijiyar mai mai lamba 245. Honorable Razak Atunwa shine shugaban kwamitin binciken wannan badakalar rijiyar Malabo mai lamba 200 2045. Twice the accident intervened in 2003 and 2014. Razak Atunwa ya ce, so biyu majalisar wakilai ta nemi shiga cikin wannan batu domin a sasanta an yi kokari a shekara 2003 da kuma shekara 2014 amma an gagara gano bakin zaren yau ma gamu a ciki a shekara 2016 menene ya fi ɗaukan hankalinku ne a wannan rikicin tambayar kenan da na yi wa razak a tunwa uh, sai razak ya ce akwai badakalar cin hanci da zamba a batun wanda ya shafi waɗansu manya rijiyar tana ajiye ne kawai ba a komi da ita sai rikici akan dukiyar waɗanda suka zuba hannun jari a cikinta za mu yi ƙoƙarin warware rikicin. Bincike ya nuna cewa wannan rijiyar Malabo mai lamba 245 tana da ɗanyen mai har ganga biliyan tara da 'yan kai kuma zai iya samarwa gwamnati kuɗaɗen shiga har dalar Amurka biliyan shida a ɗan ƙanƙanin lokaci kwatankwacin naira biliyan 500. Alhaji Lawal Abba shine wakilin Muhammad Sani Abacha ɗaya cikin masu hannun jari a rijiyar Malabo. wancan yarjejeniya da aka yi da baya babu sharaɗi ta saba ka'idojin duk dokokin ƙasanmu da dokokin duniya wannan iko ne na mai girma shugaban ƙasa ya soki sannan sai a yi sabuwar yarjejeniya to sannan sai a ce a dawo da masu ainihin rijiyar nan rijiyarsu ma'ana gwamnatin tarayya da kuma malabu da kuma waɗanda za su kawo kuɗi wato mutum uku kenan yanzu aka soke waccan badakalar aka dawo tarbaran gaskiya ya kamata mu ba gwamnatin tarayya kafin alkalami na kamar dala biliyan biyu ko yaya za a yi wajen hukunta waɗanda ake zargin sun yi badakala a wannan batu na rijiyar mai mai lamba 245 ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a abubakar malami ki halin da ake ciki hali ne na bincike domin cimma matsaya akan eh, binciken da aka yi ba a kammala bincike ba saboda haka babu halin da za a ce ake ciki tsayayye wannan gwamnati tana bin bahasi ne domin ta tantance shi akwai badakala in akwai badakala me ya kamata a yi bisa da doka da oda kwamitin binciken zai miƙa wa majalisar wakilai rahoto bayan sun dawo daga hutun kirsimati madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya gai da Madina Dauda, za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kafin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Mai sauraro sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon nakasa ba kasawa ba zai yi duba ne zuwa ga Ladies and gentlemen, the 2016 CNN Hero of the Year is Jason, Jason To wannan sowa da kuka ji wani mutum ne mai bukata ta musamman mai suna Jason Aristizabal wanda a cikin wannan shekara na ba da kyaututtukan karramawa ga gwarazan shekara wanda gidan talabijin na cnn ya shirya wato na cnn heroes shine ya karbi wannan kyauta a wannan shekara kuma mutum ne da yake da bukata ta musamman domin ka gan shi ka san yana da wata nakasa a jikinsa domin za ka gan shi kamar irin mutanen nan da mu a gida muke kiransu shagiri ko mu kira su a'a yana da ka gan shi kamar da hankalinsa kaga kamar babu wanda mu a can za a ce kawai wannan ai ba shi da hankali ko ba shi da kai ba za a sa shi makaranta ba ba za a wani bashi kulawa ba za a yi tunanin cewa ba wani amfani da zai yi al'umma to wannan mutum justin shine ya zo ya kafa wa kansa da mutane masu nakasa ta musamman wata cibiya ko kuma mu ce gidauniya domin taimakon yara nakasassu masu irin wannan matsalolin wanda kuma a haka yake ta taimakon su shekara da shekaru wanda a ƙarshe sai gashi a wannan biki na karrama gwarazan cnn an ba shi kyauta a matsayin wanda ya zama ɗaya daga cikin gwaraza a duniya wanda kuma nan ba da daɗewa ba sun yi alkawarin zai karbi dala amurka dubu ɗari kwatankwacin naira miliyan arba'in kenan kuɗin najeriya wanda kuma an yi masa haka ne domin ya ji daɗin yin abin da ya sa a gaba yake kuma jin daɗin yinsa wanda har ya kai shi ga samun wannan babbar kyauta ta cnn heroes wanda kuma da irin haka ne muke ta kiran ya kamata ƙasashe da duniya baki ɗaya musamman irin ƙasashenmu na iya afirka da su dinga kallon irin wa'annan mutane suna ƙara musu ƙarfin gwiwa suna yi musu abin da ya kamata domin su ma su gane cewa su ma 'ya'ya ne kuma mutane kamar kowa sannan kuma a yanzu haka ana ta tara masa kuɗaɗe ta yanar gizo wurin ba da donation kenan wanda ake sanya ci gaba da wannan aiki na gidauniya tasa da ya kafa domin tallafa ma yara masu bukata ta musamman wanda ake neman kusan yanzu haka dubu hamsin ta dala amurka kenan kwatankwacin naira miliyan ashirin kenan akan wancan da ya samu wanda kuma da haka ne muka kawo wani labari saboda muna son a yi koyi da irin wannan abubuwa kar a yi tunanin cewa wannan mutum ba abin da zai iya yi wa al'umma to karshe sai gashi ya kere masu lafiyar da ba sa buƙatar wata bukata ta musamman sai gashi su ne suka zama masu bukata domin kuwa duk wanda ya kasance baya tausaya ma yan uwansa ko kuma mutanen da suke da nakasa ta musamman to ƙarshe shine abin tausayi. Nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba. To da wannan ne zamu je ga kuma taron da aka yi a ranar uku ga watan da ya wuce na ranar nakasassu ta duniya wanda ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan gangami a Abuja wato Abdullahi ya bayyana mana irin kukansu da irin ciwon da suka ji domin ko sun yi kukan cewa shugabannin Najeriya da ya kamata su je wurin ba su je musu ba. Assalamu ah, alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ta dawa muke magana mai sauraro zai so ya sani. Sunana Honorable Abdullahi Akilu Jigunu daga Kaduna, Nigeria. To ya karfin jiki kuma? Ah, shi alhamdulillah alhamdulillah ya san su kwarai da gaske. To Allah ubangiji ya kara lafiya. Ah, akwai wani taro da kuka je a Abuja wanda ba tun yau ba na so in yi hira da kai a kai to amma saboda akwai ah, hirarrakin da na yi ta mutane wanda ban karasa sawa ba kar a yi ta jira shi sa sai na ce to bari bari yau sai in tuntube ka taron menene kuka je duk ranar uku ga watan disamba ana keɓe mana ranar na kasassu na duniya da ake yi mm. yadda ake ita majalisar ɗinkin duniya ta ware mana wannan rana don a a zauna tare da mu a mm. ji kokenmu a ga kuma me za a mana da tausaya da za a yi mm. da kuma irin nuna juyayi da irin abubuwan da ya same mu a kuma nuna cewa ana tare da mu a bisa da kuma da abin da muke so muka kawo. To kun je kenan an yi taron? Eh an yi taron gaskiya an yi taron kuma taro ya yi kyau amma bai yi kyau ga yadda mu muke bukata ba. To ya abin ya faru? Ah, mu yana muka sani a kasashen waje shugaban kasa na zuwa 'yan majalisu hmm. da ministoci da sauransu to sai aka bar mu kawai da ministan mata hmm. ministan mata ta wajen da shugaban na kasassu mm. da kuma kaga da duk dai an yi dai kawai namu ne mu eh, kanmu da kanmu ne su yasu aka dan eh. aka yi taro aka dan tashi aka watsi oh wato kuna tsammanin ku ga masu lafiya shugabanni kila inda son samu shugaban kasa amma bai zo ba kila mataimakin sa ko wani minista ko wasu ministoci ma ta gayya ba minista ke bukata ba shugaban kasa zai zo mm. na kasassu ne muna da miliyan 100 muna da kusan miliyan ah, ko tsakanin miliyan 25 da sauransu. Mm, akalla kiyasin population ko kuma ce kiyasin kidayar da aka yi wanda suke da bukata ta musamman haka ya kai miliyan 25 in ka hada da na Nijar wurin miliyan 30 da wani abu. A ce a ce ba wai shugaban kasa ba zai tausaya mana kasassu koko a gabaki ɗaya ba ma a duk gwamnatin babu wani gwamnan da ya tausaya ya ce a bari jajinta da kasassu a zo a zauna tare da su. a jikokinsu duk dan majalisa babu mm. to kaga wannan abun shi ke tada mana da hankali a rayuwa shi ga mm. ba za ɗauke mu da mahimmanci ba to mm. a ce yau an ware shugaban kasa ya zo ya zauna a fili ko a stadium in duk da shugaban kasa zai to dole ministocin shi da yan majalisu su zo su biyo baya to kaga shugaban kasa bai nuna kishi bai nuna son a ina son na kasa su ba amma dai ana son ƙura'an na shi saboda ƙura'an na shi ba shi ƙura'an bai na kasa ba eh amma yawa za a gara bin da kasashe don ya jefa kura'a mm. to kuma yau da kasashe ya jefa kura'a kuma an mai da shi eh, saniyar ware a cikin mm. al'umma. Eh to amma ga shi ya ba da mukami ga ɗaya daga cikin mutane suke da bukata ta musamman kamar shi Dr. Ankali da aka ba ma mai ba shugaban kasa shawara kana ga anya wannan bai zama laifinsa ba da kila shi ne ya kamata matsa sai ya ga shugaban kasa ya zo wurin? Kun tambaye shi? ya idan ya matsa ya kai ba daga ya kai ba shugaban kasa shugaban kasa san da wannan mm. ko da ya matsa idan shugaban kasa bai ga dama ba zai iya zuwa ba mm. sai dai tura ya ce ya tura mana wakili saboda ya bada mukami ai ba shi muke bukata ba ai wani shi idan ya ba mu mukami bai ba mu na kasa shawara ka na kasa su ai ba shi muke bukata ba za san ministoci ko ba su ilimi mm. an ba mu minista shi wannan fa mukamin guda biyu da aka bada shi kenan to shine ya wadatar da mutane miliyan ashirin da wani abu da biyar akwai sake kenan ba shi muke bukata ba a a ce shin an ashe a cikin al'umma ba mm-hmm. da amfani shine tambayan mm. an yi dadabu a cikin al'umma mm. kaga ba a yi mana wannan ba mm. me muke bukata a al'umma shugaban kasa ya share mana hawaye shi muke bukata rayuwarmu gidan sama za ka hau jidali ofisoshi za ka hau jidali mm. banki za ka hau mm, ka shiga bayan da ke can guragu zai shiga masallatai mm. um, uh, madamu na coci da sauransu duk babu motar haya motar haya babu asibitoci babu hotel babu za ka ja sa tayis ka yanke ka faɗi ka sake zama gurgu kuma to duk irin wannan babu shin to an ɗauke mu shin muna da muhimmanci al'umma tambayi kenan to yanzu ku me kuke a kai to me za mu ya kamu ko ba gefe ɗin mu mu zara mu sarauta Allah ya nan gaba in an zo zaɓe mu mu zo mu nuna mu jama'a cewa fa ba mu fa mu ba mu yadda ba saboda siyasa gari ne na siyasa mm. wannan miliyan ashirin muka ce ba mu jefa kuɗa kaga shugaban zai samu ci ne ba mm. zai samu ci ba mm. sai mun zauna mu dade lemu an fito eh, mu nuna mu jama'a fa muna da muhimmanci ba ka ka ware ka ce wai ka ba ka sai mu keken gudagu ko ka bana ba shi ba ne muke bukata To yanzu eh, misali a wannan demokuraɗiyar da ake ciki da ta shigo misali Ƙungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman dinnan ko da ta guragu ne ko ta makafi ne a'a kutare ne a ko ta waye misali kun taɓa tunanin misali taruwa wuri ɗaya don ni kullum magana da nake shine ta yaya za ku taru wuri ɗaya haɗa kai ƙarfi da ƙarfi domin ku cimma muradunku. Eh, ga da farko akwai haɗaɗɗen ƙungiyar na su ita ba siyasa take da shi ba. Mm. na farko kenan kungiyar zan ƙasa su mana da ita wanda ita ce shugaba ikaiti tana mm. shugabancin wani haɗaɗɗen kungiya da gurgu da makaho da kuturu da sauransu aka haɗu aka mm. kafarta aka haɗa mm. aka haɗa haɗaɗɗen kungiya na kasa baki daya to kaga wannan ita ba ta ji ta fito ta dan dan adawa gwamnati ba saboda ita ba kungiyar barin siyasa a ba da kungiyar siyasa wanda dukkan 'yan siyasan nan sun zo sun akwai na pdp akwai na apc mm. to kaga dole mu haɗa kai da kai mu eh, siyasa ba ka mu ce mu ware mu ce ah, a kai na pdp ne kudin ya mu haɗa kai mu tukuna mu ware mu nuna mu cewa fa muna da bahimmanci a siyasance mm. shi sa muke so mu mu shirin taro na kasassun afirka yan siyasa mm. ina nan ina shiryawa insha Allah za mu yi taro wataƙila ko a Ghana wataƙila ko a Najeriya ko a Najeriya haka za mu haɗa dukkan kasassun da suke yan siyasa na ƙasar na afirka nan mu zo mu zauna shin me muke bukata ko gurin gwamnati ke taimaka ma afirkan country shi da muke so ne kenan kuna son ku bullo musu ta bayan gida kenan mm. za mu zauna ba advisor muke ne ba muna mm. son minista mu fito takara ko mu fito takara da basu kafa To sai mako mai zuwa Allah kai mu za mu ci gaba da wani sabon shirin inda za ku ji ci gaban wannan hira ta nakasa ba kasawa ba da muka faro da Abdullahi Jignu. A madadin bakon namu da kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya. gai da malamai ana tare da sashen Hausar murai Amurka nan birnin Washington DC karfe biyu da minti kusan 23. Batun zaben Ghana har yanzu yana cikin abin da jaridun ƙasar suke mai da hankali ya kai gaba baya kuma kere da rahoto. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito damuwa da wakilan shugaban gana mai jiran gado a cikin kwamitin aikin mika mulki akan yadda gwamnati take daukar ma'aikata a hukumomin tsaron kasar a daidai wannan lokaci ba tare da neman shawararsu ba jaridar daily graphic ta ce a fadar shugaban haɗin gwiwa mai wakiltar shugaba mai jiran gado a cikin kwamitin mr yao osaf Mafu sun gano wasu takardu da ke nuna cewa bayan an bayyanar da sakamakon zaɓe gwamnatin ndc mai barin gado ta fara tabbatar da ma'aikata na wucin gadi akan ayyuka na dindindin a ma'aikatunta jaridar telegraphic ta ce a jiya laraba ne aka fara shirin mika mulki a hukumance daga gwamnatin ndc mai barin gado zuwa gwamnatin jam'iyyar npp mai jiran gado sai kuma jaridar da chronicle wacce ta bugo cewar magoya bayan jam'iyyar ndc mai mulki a jihar ashanti suna kira ga kwamitin kamfen jam'iyyar na jihar da su maido da kudade da aka ba su na yakin neman zaben ranar bakwai ga watan disamba jaridar da chronicle ta ce jam'iyyar ta ndc ta yi hasashen samun ƙuri'u miliyan guda da rabi sai kuma ta gaza samun kashi arba'in na ƙuri'u da take hasashen jarida ta ce su kuwa magoya bayan jam'iyyar da ke fafutuka sun ɗora laifi a kan shugabannin jam'iyyar na jihar a wannan shan kayi da suka yi a jihar ashanti jarida ta ci gaba da cewa tsohon kantoman lardin ejusu mr efrufa ya mwafonko shi ne fara wannan zargin inda ke tuhuman shugaban kwamitin yakin neman zaɓe na jihar ashanti na ndc mr andy osei okra da rashin sanin aiki jarida ta ce ya mwafonko ya sha alwashin duk wanda ya taimaka wurin faduwarsu ko shakka babu zai huskanci matsin lamba a gurinsu Idan muka leƙa jaridar Daily Guide, za mu ga ta rawaito hurucin shugaban Ghana mai jiran gado na na Ado Dankwa a kufa Ado, cewa kirkiro da ayyukan yi da inganta tattalin arzikin ƙasar su ne manyan ayyuka da gwamnatinsa za ta mai da hankali a kansu idan ya kama aiki a ranar bakwai ga watan Janairun sabuwar shekara. jaridar ta ce a wata hira da ya da bbc nana akufa ado ya ce abu mai muhimmanci shine gana ta tabbatar da kwararren matakai da za su ceto tattalin arzikin kasar wanda ya kyautata zaton yana fuskantar kalubaloli jaridar deliga ta ce da yake ci gaba da bayani shugaba mai jiran gado ya lissafto batun bunƙasa ci gaba da rashin ayyukan yi da ba suka da yawa kasar katutu su ne sanadin hali da kasar ta tsinci kanta a ciki ita kuwa jaridar guardian ta ɗauko maganar jami'in tattara jama'a a kwamitin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ndc mai mulki a zaɓen da aka kammala kwana-kwanan nan da ake kira kofi adams inda yake cewa ya ɗauki duk wani laifi akan kayi da jam'iyyarsa ta sha jaridar ta ce ɗan takarar jam'iyyar ndc shugaban ƙasa john ramani muhammad ya sha kayi ne a hannun nana akufa ado madogon 'yan adawa jarida ta ce jam'iyyar adawa ta npp ta lashe kujerun majalisar dokoki 171 a cikin kujeru 275 a yayin da jam'iyya mai mulki ta ndc ta samu kujeru 104 na majalisar dokokin da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana zuwa gaida baba ya kuma kuma kaɗan daga cikin saƙonni da kuka bari a kwatin saƙonni Assalamu alaikum wa Amurka daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina ma shugaban ta Muhammadu Buhari da fatar alheri bajet ɗin da yi na 2017 wanda ya kai majalisa. Ya Allah, ka baja ma Najeriya alheri. Ka baja ma Najeriya alheri. Ya Allah, ka sa baje ya zama alheri. da najeriya da 'yan najeriya da afirka ga baki daya sashen hausa na gidan rediyo amurka sunana shirin jula musa gwarbawa daga jihar sokoto yan najeriya ina son fannin wannan dama ta fatan alheri wannan kasashen kuɗi da mai girma shugaban najeriya ya yi da fatan allah sa kula ta gyara kuɗin sauri assalamu alaikum yusuf baban gaja mai trader ringin daga jihar Jigar najeriya kuɗi da muhammadu buhari ya barwa ainihi ya gabatarwa da majalisa to Allah sa ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya sai dai muna tambaya ga Muhammadu Buhari ina kasafin shekara na 2016 wanda aka takaddama da shi a majalisa ya kwana ne domin 'yan Najeriya mu bamu ga wannan kasafi na 2016 a kasa ba barantana na shekara da 2017 da da ake kokarin a gabatar mai magana Yusuf Babangana mai tare ringin daga jihar Jigar Najeriya. labarai a takaice ne shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da gaba ba. kimanin kashi biyu na cikin asibitoci a jihar borno najeriya inda ta'addancin boko haram ya daidaita an lalata su ko kuma sun daina aiki a cewar wani sabon rahoto hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a jiya laraba cewa wato a cikin rahoto da ta fito da shi ta ce akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 na jihar sun lalace kwata-kwata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi allah wadai da mamayewa da mamayewan ofishin hukumar zaɓe ta ƙasar gambia da jami'an tsaro ƙasar suka yi kuma ya kira gare su da su fice daga ginin nan take a wata sanarwa da babban wato kakaki na babban sakataren ya fitar a jiya laraba sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga sojojin gambia da su kada su ɗauki wani ƙarin mataki wanda zai jefa zaman lafiyan ƙasar cikin rudani a shirin da ake yi na miƙa mulki a wato a cikin ƙasar wacce take afirka ta yamma shugaban amurka mai jiran gado donald trump a jiya laraba ya sadu da shugabannin manyan kamfanonin fasaha na amurka wanda aka su masu sukan shugaban ne a lokacin yakin neman zaben bana amma duk da haka babu wata alamar adawa a tattaunawar tasu to da lada haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage da juma'a like shirya kuma ta gabatar kamar na madadin baba ya kuma makeri da ta ne gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malam jan da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya.